أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Shin waɗannan mashirkai ba za su yi tunani cikin abin da Allah ya saukar na Alƙur'ani ba don su yi imani da shi, su yi aiki da abin da yake cikinsa ko wani abu wanda ba zai zo wa magabatansu ba ya zo musu don haka suka ƙaryata da shi.